الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله طلب الاقتداء بمن كانوا على هدى فقال المولى عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله كان القدوة والمثل سيظل إلى يوم الدين منارة يهتدون به كل المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وآمنوا برسوله واعلموا أن المطلوب ممن يكونون في موضع القدوة أن يزكوا أنفسهم أولا بصفة الجن قبل أن يطلبوا إلى غيرهم ذلك حتى يتسنى لهم تطويق نفوس من حولهم يقول ربنا سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقديما قال شائرنا يا أيها الرجل العلي معلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم يصف الدواء لذي السقام وذي الضنم كما يصح به وأنت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم أيها الإخوة القدوة الحسنة كالشجرة المثمرة إن حل حلت معه البركة والثمرة بهم تزرع المفاهيم الحسنة وتعزز القيم الجميلة ولو تأملنا دعوة الرسل وأتباعهم وكيف أثروا في مجتمعهم عرفت أن سر ذلك أن الناس شعروا بالاطمئنان بمن يدعوه وهذا وهل تأثر الجيل, تأثر جيل الصحابة وتغير من النقيض إلى النقيض إلا بسهر الأسوة المحمدية الحسنة وهل فتحت الآفاق ودخل الناس في دين الله أفواجا إلا بتأثير القدوة الطيبة إذا تساقط القدوات أو أسقطوا أو أسقطوا فلا تجنى من الأجيال إلا أتبعها الرجال إذا غاب القدوات أو غيبوا فانتظروا فانتظر جيلا تافها في تفكيره واهتمام واهتماماته ومن ومن يزرع الشوك فلا يتحين خروج العنب إذا إذا قدوة إذا فقد القدوات في باب العمل فانتظر جيلا حصولا وإذا ترحل قدوات الأمانة فارتكب حينها جيلا فاسدا للحقوق أخولا وأما إذا غاب القدوات في العلم فسيتخذ الناس رؤوسا جهالا فغياب القدوة الصالحة نتيجته الحتمية ظهور قدوات فاسدة وهذا ما فهمه أعداء فهمه وأدركه الأعداء عباد الله القدوة الحسنة ليست هي لأفراد محدودين ومعدودين بل كل منا لا بد أن يتحمل هم القدوة وأن يكون مشروع قدوة كل بحسب محيطه الأب في بيته والمعلم في فصله والتاجر مع موظفيه والمدير ما أمر فيه ليس من شرط القدوة الطيبة أن يكون صاحبها مشهورا عند الناس فقد يكون ذائع الصيت وليس بأهل أن يقتدى به والقرآن الكريم خلد أصناء أئمة مشهورين ولكنهم إلى النار يهدون وليس من شرط الإمامة في الدين أن يكون صاحبها معصوما فكل بني آدم, فكل بني آدم خطأ ليس في من شرط الأسوة الحسنة الكمال هو أن يتما وأن يمتاز العبد في كل مجال فقد يفتح للعبد باب يكون فيه قدوة دون باب آخر ويكون مقصرا فيه قد يأتي إنسان قدوة في أمانته ضعيف في عبادته وقد ترى آخر قدوة في الإصلاح والدعوة دون الإنفاق والصدقة وكل مثل ذلك في بقية الشعب التي يحتاج إليها ولو تأملتها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت الخير فيه والتميز موزع بينهم فأرهم الأمة للأمة أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفردهم زيد وأقرأهم أبي وأعلمهم بالهلال والحرام معاذ رضي الله عنهم ولكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو أبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم ومجتمعنا وكل مجتمع بحاجة إلى القدوات الصالحة الصالحين في الدعوة والأخلاق والتربية والعمل والتمييز والإتقان كم نحن بحاجة إلى ذلك الموظف الموظف القدوة في إنجازه وحسن تعامله وحضوره وانصرافه ونزاهته وحفظه على مقدرات البلاد أن اللبنة الأولى في بناء القدوة الحسنة هي تعظيم الله ومراقبته والإخلاص له ليكون العمل بعدها صالحا ومقبولا أخبرني من قدوتك أخبرك من أنت فربط الناس بخير القدوات صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين تربوا عليه مؤذن بتخريج قدوات صالحين معتدلين القدوة الحسنة أس نجاهها ألا يناسب قولك فعلك لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عبيد تستشعر يا طالب القدوة أن وراءك أعينا ترمقك في أثرك فإياك ومواطن التهم وإياك إياك وأماكن العيب والريب أصلهما بينك وبين الله يصلح الله لك حالك ويكتب لك القبول بين عباده ولا تنسى الاتهال للملك المتعال وعباد الرحمن الذين أثنى عليهم الرحمن كان من دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فإن, فإن عينا واحدة تقود ألف أعمى فكونوا تلك العين البصيرة التي لتبصروا غيركم بمواطن الهلكة وكم نحن بحاجة إلى القدوة في كل موقع فإسلامنا يدعو إلى تكوين المجتمع الفاضل وليس ذلك إلا بقدوة الحسنة والأسوة الطيبة وهذه المسؤولية تفرض عليه ألا يقتدي إلا بأهل الخير والصلاح في الكلمة الطيبة وفي الإشارة الشريفة وفي العمل الصالح وفي السلوك الإنساني المستقيم ليكون في كلامه إذا تكلم وفي ملبسه إذا لبس وفي مشيته إذا مشى وفي فعله إذا فعل شيئا ما وفي قراره إذا فرج من عمله على حال التليق بالمسلم في عقيدته وسيرته ومسيرته وهيئته وبذلك توجد وتتشابك العلاقات الخير الخيرة كل واحدة تأخذ من غيرها الخير غير وتعطي غيرها الخير ويتحقق بذلك المجتمع الفاضل أيها المسلمون إن طبيعة الإنسان أن يقلد غيره في حياته وتصرفاته وأن يقلده غيره لذلك فليتق الله كل منا في من حوله ومن يعاشون ومن يعايشونه ويخالطونه وليكن خير قدوة وليذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك أجورهم شيئا أخرجه مسلم وغيره والدعوة كما تكون بالقول تكون بالفعل وبالتشجيع والاستهتان والإكرار فليتق الله كل منا في من حوله من هؤلاء الأبرار عباد الله نحن اليوم في أشد الهاجة إلى أن ننمي دواء الخير في أبنائنا ونجرس في نفوسهم كريم الأخلاق وهذا أساس البناء للأمم وقائدتها العظيمة لكل عمل عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يو ير قوة شادي وتنزل هجي دق هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو طيادة أريه أدى أربعين ديلي الله تعالى مكيرو كني من داتي دا موافقة a duniya da lahira don tsarkin sunayensa mu na yau kamar kasan wancan maudu'i ne da gabata ainihin alƙudwatul hasana wa A ma'ana kyawawan abubuwan koyi wato a samu koyi da koyi ne kadai al'umma za su gyaru idan na gaba ba su gyara ba to na baya ma ba su gyara ba a daina ma zargin masu safowa wato ta boyi ba hausa ya a rabu da dukan taiki ko a doki jakin tukuna amma a dukan taiki a dukan taiki jakin nan bai san mai ake ciki ba duk wata bulala duk wata tsumangiya in ta tashi kan taiki za ta sauka kama ya kamata a doki jakin nan tukun da san cewar shi ma fa da shi ake iyaye shugabanni duk wanda amanar tarbiya ke karkashinsa ya wajaba ya san cewar gyaruwarsa shine gyaruwan na kasar shi gyaruwan shugabanni gyaruwan mabiya gyaruwan malamai gyaruwan ɗalibai gyaruwan iyaye gyaruwan 'ya'ya kyautatuwan mazaje kyautatuwan matansu har muddin kiyaye malamai shugabanni suwaye suwaye duk wanda suke da haƙƙin ai koyi da su suka yi biris da ai koyi da su iyakace su ba da umarni kawai to ko haka za a yi ta zama haka ba magana a gyara don haka nan lalle a zama abun koyin nan a duba abun koyin nan mutane su zama misalai da za a dinga kallon su ana koyi da su masu tasowa za a sa za su rage kai inda ma dan Allah za a zai ai saboda Allah za ma su gyaro tunda abin ikhlasin ke aiki ba tsabar ba mutum yana kana aikinka koyarwa kake ba ka sani ba yadda kake da cika alkawari haka ƴaƴanka za su taso haka talakawanka za su taso haka ɗalibanka za su taso amma ba ka cika alkawari sai ka samu ya'ya ba ka cika alkawari mabiyanka ba su cika alkawari kariya kake musu hakan nan ya'ya hakan nan zuriya hakan nan ɗalibai Allah ka taimake mu mu gyara godiya ta tabbata ga Allah Ta baraka wa ta'ala wanda ya shirya da mu ga yin imani da Allah da ranar ƙarshe la ba don ya shirya da mu ba ba za mu iya shirya ba na tabbata ba abin bautan gaskiya kaɗai Allah yake ba shi da abokin tarayya a gare shi dan neman sa roƙon sa ya shiryatar da mu shine wanda ya bada umarni bayan ya lissafto annabi goma sha biyar ya kira manzon sa yace ulaika alladhina hada Allah in kana son su ka karanto wata ayan ta suratul an'am 80 da kaza tilka da sai na ha kaza kaza kaza a ƙarshen ayoyin nan zuwa ta tafa'in ta ƙare da ika hadallah wancan tawaga annaba wannan goma shafin nan to wallah ta'ala ya riga ya shayyatar da su sabbi hudahu bi. kai ma sai koyi da ku. Ba ka da bukatan tarbiyan aristo ka da bukatan tarbiyan afalaton kana bukatan tarbiyan annabi ibrahimu ne tarbiyan annabi musa tarbiyan annabi isa tarbiyan shugaban gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na tabbatar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na allah annabi muhammadu jakadan allah ne annabi muhammadu ya kasance alqudwa wal masala abun koyi a komai abun koyi a ko'ina ya zallu haka zai ci gaba da abin koyi ila yau mace manara yau ta dabiya wata hasumiya wanda ana shiriwa da ita kullun na. muna roƙon Allah ya daɗa tsira da aminci ga annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa Allah ka amince masu amincewa bayan abun da ya gabata ‘yan uwa na cikin masallaci mu je tsoron Allah bayan Allah mazan mazanmu da matan mu. kuma mu yi imani da jakadar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda nan fa mu sani annal matsaluba mimman yakununa fi mawdi'il qudwa abin da ake nema ga waɗanda za su kasance abin koyi an yi zakko an fusafu su waye abin koyi gabanni kuma halamai kuma kiyaye kuma shuga suna yanzu ba ta yaran ake magana ba ta iyaye ta malaman ta ku tuna wasiyar imamu shafi'i ko kuma halifa harun rashid ya ɗauki ɗansa ko ‘ya'yansa ya ɗauko malami ya kai su gidan malamin don ba gidan ke ɗauko shi ba yake to imamu shafi'i yi wa malamin nan nasiha imamu shafi'i ya gode wa Allah ya yi salatu ga annabi shi zai to malam sarki ya ɗauki zuriyarsa ‘ya'yansa ya miƙa masa kama su tarbiyya amana cikin abin da ake nema a gare ka ka gyara kanka ka gyara kanka ba abun da za ka tura masu na hadda ba ba abun da za ka tura masu na baitoci ba ba abun da za ka tura masu na labarai ba a kai ka gyaru yau idon suna kanka an ce su yi koyi da kai ka zauna kai su dinga kallon ka koyi da kai suke da abinda za ka faɗa masu to ka gyara kanka in ka gyara kanka wa'in gyara za su gyaru domin yanzu kallon su na kanka iya abin da zan gaya maka kenan don in ka lalace za su lalace in ka ga ɗalibai sun lalace malaman ne lalata lalatattu iyaye ne lalata lalatattu amma da a ce waɗannan za su gyaru to ka tabbatar yaran nan dole ma su gyaru Allah zai gyara da menene muna da tarihi muna da misalai annabi Muhammad yake kace gyara duniya sai da aiki ya gyara ta ƙur'anin ma ba gaba ikon Allah ba gaba da aka kawo shi ba in matsalarsa ta auku ne ya kwantalo a kawo in menene ya ɗauka sai a gutsuro a kawo in wane ne ya sai a gutsuro a kawo haka nan aka dinga zuwa da dokokin nan daban daban daban daban sai da aka yi shi a aikace kafin a tara shi a buga shi kai a ƙarshen rayuwarsa ne ma aka buga shi bayan an haɗa shi ya haɗu amma ba rubuta shi ba zamanin abubakar aka tara shi wuri guda ɗaya ashe da karatun ne abin nan amma ƙura'anin yana zuciyar kowa a rubuce yake yana rubuce a cikin zukatan mata yana rubuce a cikin zukatan maza sau da kanan kaga aiki da ba su wahala lokaci guda suka kawo canje suka juyar da duniyar ainihin suka fatattaki bidi'a da kafirci da zalunci yi gaba da aiki ne ake kullum abin da ake bukata ta tabi ta sai da abun da za a tsabbakan nan lalle ya zama gaskiya ne saboda haka nan ku malamai ku shugabanni ku iyaye maza ne ko mata abin da ake nema a gare ku ku gyara kanku tukuna an yi zakko an fusahu bisa fatin jirri da halaye da tarbiyya abala an yatalubu ila ghairihim dalika kafin a nema ainihin su zuwa kafin su nemi wasu su da su zama mutanen kirki su su zama mutanen kirki kana son ƴaƴanka su dinga zuwa masallaci da wuri eh to ka dinga zuwa masallaci da wuri kana son ƴaƴanka su dinga zuwa sallar jami'a a koyaushe ai ka da zaki jami'a kana son ƴaƴanka su girmama ɗakin Allah kai ma ka girmama ɗakin Allah kina son ƴaƴanki su dinga zuwa masallaci to kai ma ka zalika hatta yastafanna lahum tatayiqu nufusi man hawlahum hatta yadda za su samu daman juya zukatan waɗanda suke gefen su ya qulu rabbuna subhana Ka tamuruna nasa bil za ku umarci mutane da ayyukan alkhairi da tarbiyya da ta'a da kyautatawa da mutunci da karamci kamar ta kanku ga kuna karanta littafin Allah wai da ku da hankali ne ba a haka ba yadda za a aikata mutane aiki ba ka aikata shi kuma su aikata sun tuni wani mai hikima ike cewa ya ayyuhar rajulun mu'allimu ghairahu akwai ne ya mai koyar da wanansa halla li nafsika kana zatta alim halla kana zatta alimu li nafsika don me baka koyar da kanka ba kanka ka koyar ƙarshe sai ka ga waɗannan da kake kubarwa in ka zo koya masa sun fi saurin karba Sun fi sauran karba ka ga ta yi da magana imamu shafi'i tasifu a li zikami wa dana. ana siffata magunguna ga marasa lafiya ga shi kai ma ya fi habihi don su warke kana tsora su kan tarbiyya ji tsoron Allah su cika alkawari su yi kunya su guji duniya su yi tsantsani ga shi wa an ta sake amana irinka misalin ka ɗauki malami ne malami ne da zai zo ba in aka sa masa ido zai zai sa hannu ita kalabin shi yankan ke kama rantsarantsai wallahi an nan nan na fita na je na in ruwa na je na kaza kaza yana yake maka bai da lafiya organization saboda karya yanzu wannan malami ai bai kamata a cigaba da ci gaba da ba yara tarbiyya ba yaran nan suna fa'ido kan kowa ba aji ba har gidan ku san san me kake ci sun san me kake yi ya kuke gudana tsakaninka da matarka ya kuke tsakaninka da 'ya'yanka yaya harkar ka yake tsakaninka da jama'a kai ne kin bashi ne wannan zai je samu wannan da Allah ba zai saka ba ita masa da Allah alamin kaza Allah alamin kaza yanzu hmm. na suna kallo za ka jama lokaci kirikiri da yake malaman wani lokaci zai ka yi su tashoshi ne sai yaya malam yau da lafiya ko yau da dare lafiya lau haka ku yaron da zai ci haka Allah ya san da ustaz ya gari wato matsayina ya kai ka ce min ya tó sai kyau sai ka zubar da mutuncinka mace yarinya ta ce maka ya gari ustazu wannan hakan da ní sallah garau ko magana cikin magana amma sai ka ga wani tafkin bai sani ba kaga irin wa'annan musifar da muke ciki ne ka sallame shi ba wani amma wallahi akwai wanda ko igito cikin makarantar ya zo ya gaida malamin da ke abotaka da shi wallahi kamata su gane shi to babu idan ita zama ko bai da iya gyarawa jahila jahaluhu bi jahalihi shi tafki bai san shi tafki ne ba ya jahilci jahilcinsa da jahilcinsa shi na ɗaukar mai ilimi ne kuma tafki ne gaffale shi karto ai ba kawanto ne ba tarbiya ba surutu ne ba a gani aka kafa ya kake mu'amala mutane kana kiwonka saboda yadda kake kiwon su wai wani abu kada ka ɗauka kai kai Allah ya ba wayo eh kana da wata fasaha sai kai haka sai kai haka ba a ganka ba ƙarshe waɗanda suke wa wanda Allah ya halitta maka wannan zuciyar da kake tinkaho da ita da ƙwaƙwalwar da kake gadara ta ƙarshe Allah ya ba wani wacce ka fi ka shi in ka yi zai gane me kake da kallon ka kana gita zai iya fassara ka cewa na kaza ne wani ga abin da ke damu sai dai ja bakin sai shiru Amma yana kallon ka ka zo ka gama ƴan tsaron ka na ƙarya wallahi malai na kallon ka ne kawai sai dai sau da ya rufa ma a fili sau da yau an faɗa da mutum jibi an ƙware mutum an ta kai za su yi maka taron dangi ko in sun maka taron dangi ko sai sun kai ka kafa jira lokaci kana ji kana kallo sai ka gyare la tanha an khuluqin kada ka hana wani hali mai muni kuma a sami ka tana aikata idan fa in ɗalibin ne kana ce kai litti sai ko yadda ka ga dama za ka fita Kana cewa ainihin a zo a kan lokaci a kula kai ko yayin da dama za ka zo kai ga wani ɗan ƙarami abu sai ka ga ƙarami ne a wurin malamai tun da su ne manya in suka gyaru kwa zai gyaru zai tashi kafin a tashi ai lokaci ya ƙare da kuma waje ya fita duk Allah za ka hana yara su fita da gudu a ƙa'ida ta addini a ƙa'ida kama ƙa'ida na kamata an ce an zo za hissar ƙarshe malami zai jira sai ya ji Yan hurawa ake yan agogonsa zai amfani da shi agogo lokaci ya yi ba ta kwasan littattafan ka kauta lokaci ya yi ya kamata matsayinka na malamin addini ko lissafi kake koyarwa ko turanci kake koyarwa ya kana koyar da tarbiyya balle kana koyar da qur'ani kaka ya kai musu du'a'i to Allah ya yi kaza Allah ya gafarta mana Allah ya yi mana kaza shi kenan bayan nan ba za su tsaya ɗauki littafi ka fita ba a irin yadda suke da ba su tarbiyya sai ka je ka ku fita kai da karshe fita a jiki dalili mai isa in an yi dentuna da rushewa a shekara daya ku ba ne amsa sai na nuna guda guda ku Eh? Allah da ake yau inda kuke din nan ko yi haƙuri duk da ne da menene amma zan ba da misali da ku don suna ne aka yi haka ga ƙofar guda ɗaya ta fita yanzu in nan ƙofar ne na riga na fita za ku haƙura ku biyo layi ku bi ta nan ina kowa inda yake tuna an cosa sun da kusan makarantar nama makarantar talakawa wannan kan wannan wannan kan wannan gaba ɗaya haka za su tafi tsalle da hijaban su in mata ne suna faɗuwa a kai tun da sun suka fata su ba sa jin ciwo haka za su sau kan teburin na kakaka kakaka kakaka wanke wanke ne ne ne da su zo haka yanzu za ga bancina sun yi haka wani in ya ga window babu bugula ta wando zai haura don haka za ka iska zai wahala a sa na su samu wata goma sha biyu in dai namu na talaka ne na katakai ba karar ya su mu namu na karshe ne amma karshe nan malaman nan na kallo ake fata-fata da karafan nan a sa to me ake so a samu su a gina su ko kankare za a yi musu a yi musu kankare a sa rodi a sa menene a yi bankuna na kankare tun da mu ba mu da hankali sai dai a yi na kankare a yi kaza ina tabbatar maka sai su kwakwal da su kafin shekara sai su kwakwanta da su a yi ce kai ba a samu mahaukatan ƴaƴan nan ba amma malamai ba zan ce musu mahaukata ba tun da aka samu maciya amana malamai yan kasa kan nan kusa da ake samun kuɗin makarantun nan an san yadda suke tafiya malaji malaji ya kamata aji eh, ka samu mutum ɗari sai ana da bukatar ka aji da bai na za samu aji ina yan kuɗin da ake tarawa ta ofishi su ne za a samu su rara inda suka yi raran nan inda wani makwaci mai tsoron allah da kwatsun gidansa ya sa a kasuwa to makaranta masha Allah mun tara dubu muna da miliyan ɗaya da kaza al'umma a taimakawa suna annabi matsayi wannan gidan mu kare shi mu haɗa kullum ake tulowa ba a zuwa malamai ba su taimakawa kullum kuɗin makarantar sun kare a gyara kullum makarantar su kare a gyara an gobe haka ba kawai ba abu da dame su a shi kiɗa tabar ma zuwa su a sai musu karatu to wannan bai kamata mai haka ba abubuwan da yana da yawa domin inda mu tsaya matsala ɗaya tak a islamiyya za ta girma a ce malamai su za suna nan da wuri idan da aka yi suna nan yau shi ne za ta yi ko ta shigo ciki malami na cikin katar da yara na koko a kan bin shi a na bai yiwuwa yau shi za a ce a ce maka ba za a tashi ba a fashe a makaranta sai malami ya fita to lokacin da za a busa ko za a yi wani malami ya karya kana haka dama yara ana gamawa suna kallon lokaci su shirya su yi tsamara ko yin kallon littattafan haji suna kallon ka dole mana fa lokaci yayi mana fa lokaci yayi kai jarabta na ma fa ta ku da kunya ake ake yawwa ita su ta zan dan dan dan dan kan kina su kare dai shi kana mu shi isa ko sha'awa ma mala akwai masu zuciya masu bakin cikin muna cikin irin wannan kaskanci so saya so gina su ba da abin in suka zo shekara su ga makaranta su ce wannan mahukata ne gobe bai kara mana mana gina sa makaranta inda wannan ba za ta riku ba ne kullum gina makaranta kuma ne ya zai gyara mana to wanda muka gina ma ba mu rike ba abun babu daɗi cin amana rashin abin koyi wannan bangare ɗaya kenan yan uwa dai mu hakura kawai mu wuce alqudwatul hasan abun koyi na gaskiya ce wannan gashi abun koyi ne ina jin ba islamiyoyi ne ba kare ba sauran masu yin hakuri har na boko nan haka ce har na boko inda da wani shugaban firamare zai ce ke gaskiya ne duk shekara sai an gyara kaza waje wajen muna waje ko ba mu shiga da ga wando na lilo an halle wane ne an yi kaza wane ne an yi kaza dole kullum sai dai a gyara kullum sai dai a gyara kullum a gyara shi wannan koyi da muke magana a koyi in an samu na gaske wanda ke ka shajar kalmusmira aka samu mutum mai tarbiyya a cikin jama'a tamkar wata ice ce mai yaya in halla hallat ma'ahul barakatu wasu samara duk inda yake zaga yana da albarka yana da ainihin yaya da su waɗannan abai bai koyi da su ne ake kafa al'umma da su ne ake kafa tarbiyya walau ta'ammalna da'watar rusuli duk wannan mun tafi da nisa mu ɗauko kiran manzonin Allah duka an kana luka duba ko ka tsaya ma kiran annabi Muhammad wa ataba'ihim da mabiyan manzonnin duka wa kaifa asaru fi mujtama'ihim ya suka samu yin tasiri a cikin jama'a suka yi irin wata karbuwa har in ka dubi in ka ɗauko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wani ɗaya daga cikin waɗanda suke masana mutanen Makka masana duniya bai shi ne jakadan da akan tura shi Rome akan tura shi Farisa akan tura shi Habasha akan tura shi ina ne duk wata matsala mai muhimmanci in ta tashi shi ake tura don shi ne kwaro masanin ainihin ilmun nafsi ga dai zo iga annabi muhammadu ya gaggaya masa abin da ya gaggaya masa aka tattauna abin da aka tattauna ya koma gida aka kewaye shi ya kake gani a shiga fada da wannan ɗan taluki sai sai kai ku rufa kan kwafi na halarci fadar rome na halarci fadar farisa na halarci fadar eh, kisara tun da nake a duniya ban ga wani bahaloki da ake masa da'a irin yadda ake da'a ne Muhammadu ba mutanen nan ba za su bar ku da kanki ba in za a yaƙe shi za a kare jini biri jini kare jini birin masu yi. abinda da za a yi kenan daga nan kaku bari a yi faɗa da shi a yadda za a yi domin ɗan talufin nan kace in yi tari aka ji zai yi kace a zagaye da shi ko ina san shirya sun yi zai ta ina dacin lokacin nan wanda aka cilla masa kakin sun bauta inda aka cilla kakin haka za a tafi kai da ka tafi kakin ka tafi rikici in ba mai da hankali ba su kusa kai aka ka samu kaɗan shafa a jikinka amma annabi fa kawai a shewa haka ba a yi wani mutum haka idan za a yi zai yi alwala sai an kusa yaƙi shin wannan ne kuke zaton za ku iya karɓan shi ku kama shi ku rufe kan kwasiri to me isa haka ba a banza suka ga haka ba sun ga abin koyi ne sun ga abin da suka gani sun ji abin da suka ji ku duba bawa aka kawo gidansa fa masu ba su kaza suka ce suna son bawan su nawa ne za a biya ce a ana son abin da yake kuɗi suka ce eh sai ke to shi kenan yanzu abin da za a kai bawa ba su na kira sunan shi ba wa'annan wannan babanka wannan kadan babanka babbanka in ji mu ni kuma hannu zaɓe ɗaya a nan in kana son iyayenka zaɓe su tafi abunka in kuma ni ka zaɓa shi ka nan shigo da zama abun abun mu a nan iyaye suka daɗa godiya suka ce kai dama an ba mu labari kai ɗan mutunci ne Allah isa ka maka da alheri haka kawai wannan ma bai makon kuɗi mu izaɓa kai anas ana fa iyayenka ina manta na faɗi ba ana zai ba zai do ai da zai ta sunan ne in ta tafiya a haka wani bawa ka je kai ka neman ki tuko ko ƙarfe ta ya kalli ba ba kai baba nan kai ne baba ba nan kun yi aiki a kai na Allah ya saka muku da alheri amma ba zan iya barin wannan mutumin ba suka ce kana hauka ne ka zaɓi bauta ga iyayen kai ce mm, mm. mutumin na yana da wani abun da ni ban taba ganin shi ba ba zan iya tafiya a kashi ba lokacin ma tun kafin kila a fara maganan wahayi wahayi bai sauka ba alkawawan halaye ne tsagoran sun su kawai ba kawalan lahu a lokacin shi ne kai ɗauki wannan daidai shi ya jama'a makka manyan makka masu mulki da manyan mutane ku sani wannan ɗana ne zai gajin zan gaji shi daga ƙarshe doka ta zo aka sauke wannan me idan yau haka makarim akhlaq kyawawan halaye saboda kana in kana son a koyi da kai kuma koyi mai kyau kai kyawawan halaye don haka shine za ka yi tasiri shine za ka samu a yi ka abin da kake faɗi amma haka ba ka da amfani ba ka da wata fa'ida a cikin jama'a da wani dalili za a soka da wani dalili za a bi ka me za a yi koyi da kai lafi sau da kanan to haka manzannin Allah na jin ko haka muka bar wannan ya wadatar ko kai fa ku yadda annabawa na suka yi tasiri fi mujtama'ihi la arabta da ka bi wannan tarihin ka bi wannan tarihin ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya babukan la arabta anna sirra zalika anna nasa sha'aru bil ismi ilani mutane sun nitsu da su ne biman ya da'una hau wahal ta'assara jilin sahaba ai su karan kansu sahabban manzon Allah ba su yi tasiri ba suka caccanza abubuwan da suke canzawa a ce da fasahar jan hankalin koyi bi sihiril qutwatil muhammadiyatil hasana wa futihatil asaqu ba su ci ƙasashe ba a dinga zuwa gari gari a musulunta babu yaƙi babu duka babu komai dalilin halaye. بدون دليل كواوا fi ودخل الناس في دين الله أفواجا إلا بتأثير القدوة ba daga har kusan annabi cutuwa dinga da mutanen ba haka mutane za su arko ba hutawa ya shiga kila gida abinci zai ce ko wani abu zai ɗauko dinga buga gidan kofar gidan salamu alaikum salamu alaikum fito mun mun zo ba an yaƙe mu ba mun muna son musulunci mun mu ne musulmai inna lillahi sai kai wa'inda suke kira ta bin wara'i sai aka sarfa da ya haƙiƙa kai haƙuri ba su da hankali wawaye ne to amma ai akwai abin da suka gani kawo su haka kawai suka zo ba sun ji labari sun gane wa su, sun tabbatar da haka suka gamu ba sai mai kira mai kira mai kira abun ba ku shiga na nan ba mu da halaye masu kyau wallahi mutum kana kan ba mu da kyawawan halaye ba mu yi abubuwan koyi ba ba mu yi ba ne ba sai Allah ka taimake mu ba ba ku faɗa wasu mu samu muwa mu dan kamanta ko Allah sa mu yi dan tasirin da zamu iya sa tasiri idan tasaqata alqudwatu in an garsa abun koyi ko aka jefa da yi Allah ta jina min al ba abun da za a samu a al'umma illa asbaha rijal amma ba rijalu ba ina annabi nuhu wala yalidu illa fajiran kafara ba a haifan wanda kirki sai watsatsai lalatacce idza zabal to in an rasa abun koyi abun buga misali fantazir kilan ka jira al'umma masu tasowa tafiyar kaskantattu hatta tunani ba gani ba wanda zane sai abinci abinci in kwanar zagon ya wane lafiya kalau ya neman abinci ce ta yi muna ya neman abinci kafin shi abinci ba addini haka za ku rauna ba magana wani makarimul akalaki ba gwani a abinci gwaman ya zara ishauka duk wanda idasa haya kuwa ba zai jira lemu ba ba zai jira inabi ba in an rafa abaibin misali waɗanda za a yi koyi da shi a wurin aiki kwantar jilan ka saurari da tsari ku je ku yi kaza a ko ku aikata kaza kowa shugaba yake so ku zama kuma shugaban yaje zai je tsara na kai kaza kai kaza kai kaza sai an jima na dawo a yana kan shi ya zagaya garin nan kana shiri je nan bu ya diga yaya kun yi kaza kun yi kaza su ma kana barin su su ma su ikaza ikaza ba makaranta ba uba yau da zaka ce wa ƴaƴanka ku tashi ku aikata kaza ni ina zuwa zan je anguwa yau zan je kasuwa ya'yan nan ba za su aikata ba babban cikin sai to ku je ku aikata ka ba shi ma mai bin wancan je a aikata ka ba ba wai dare abun ba yi ba amma da ka ce ka aikin aikinka to ya'yan nan in suka daduma sai ka ce ya isa haka a nan za ka iske babban ɗanka kullum so yake a bar masa aikin shi kaɗai ne yana cewa don me to haka za a ci gaba tafiya amma ka ce koyi kaza ka koma ka zauna ai ko za ka gani wallahi za ka gani za ka yi baƙin suke ƙarshe in kana da hawan jini to ko zai yi ta hawa ba iyaka kan alubai suke haka mai mai ba maganan ka sa kaya ka koma gefe ka ce ko yi kaza aikin malamai su faɗi kuma sun gama nasu yanzu abin da ya rage wa al'umma ita ya rage mata ba haka annabi muhammadu ya mana ba da ya zo mana da alkur'ani ya kada bai ce na gama nawa ba yanzu ya rage na ku a'a ba mu gama ba har ya mutu ina cikiyar aiki akan ganiyar aiki abu ranar hutawa sai dai kan shiga kabari an je mutum ya samu an ce masa la haukun alaika wala anta tahzanu ran nan kafira ana cewa ranka ya ayyatuhan hannafsal mutuma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan wa nan kasan kasha amma a wannan gidan kana nan daga bala'i zuwa bala'i daga masifa zuwa masifa haka za ka zauna idza tarahhala alqudwat in an rasa wa'anda za ake koyi da su a amana hayya fartaki nan, jilan fasida ta jira wa da za su taso maciya haƙoƙi Shi ne lil a huquqi a aqulan lil hukuki wa amma idza gaba al qudwatu fil ilmi in an rasa abokan koyi wani wanda za a koyi da su a ilimi to fa tajidun na fa sayattakhizun na ji juhalan mutane za su fashi wa gabanni jahilai a addini jahilai a aiki maciya amana fagiyabu alƙudwati a rasa waɗanda za a yi koyi da su ainihin asalihati natijatahu sakamakonsa tilas zuhuru kuduwatin fasida samar da shugabanni cikin koyi malamai wa hada ma fahimahu wa adrakahu ada wannan yasa makiyan Allah suka mai da hankali wajen lalata tarbiyya yan uwa Hassana hasana laysat hiya lil afradil mahdudina kamar yadda wasu mutane ke dauka. ba fa ana nufin wane ne zai ga zama abin koyi kowa abin koyi ne kowa ya gyara ya zama ana yayin amana ana yayin in muka ɗauke shi maganin yara ana gasar amana ana gasar cika alkawali ana gasar taimakawa kowa fata ike ya taimaka ba a taimake shi ba in an ce ga taimako wannan a rasa mai karɓansa amma masu ba da taimako ga su nan kullum yin la butta an ya tahammala hammal kuduwa, kowanne mu dole ne ya dauki kansa ai koyi da shi ina yin kaza don ai koyi da ni amma ba faɗa za a yi ba ko an yakuna mashru'a qudwatin ya zama abun koyi bi bihi, wa mahitihi daidai matsayinsa daidai garin da yake zaune ko an da ke zaune ka gare uba ya zama abin koyi a ina a gidan shi malami ya zama abin koyi a ajiyarsa ko a makarantar shi a wannan an ce a makarantar shugaba kenan malami din ya zama abin koyi a ajinsa ɗan kasuwa ya zama abin koyi a wurin aikinsa a kasuwancinsa shugaban makaranta shugaban inda kake shugabanta masallaci ne ko ina ka zama abin koyi a nan inda kake aikin din ya zama mutanen wurin ana so a kai ka ne an kafa laysa shartar shartil tsayi ba. wannan fa ba sharaɗi ne ba wajen abin koyi wanda ake koyi da shi an yakuna fahibuhu mashhuran inda nasi ba sai fitaccen mutum ba kada ya kunu za'i afai mutum zai zama ya yi suna a duniya an san shi Ba zai kadar da shi a bana duniya ana shekwa na kenan amma mutum da sai suna kananan maganganu a kwasa shi a yi a amana ne shi ya yi hulɗa da shi bai ji da daɗi ba wannan ya yi alkawari bai cika ba mutane kai suke ko suke kiyo ba maganganun ka suke kiyo ba in ka faɗi ya suke aikatawa saboda haka nan ga mutane da dama ƙura'ani ya tabbatar da sunansu amma kafirai ne shiryatar da mutane suke zuwa ga wuta walaysa min shartil imamati ba sharadi ne ba ka zama abun koyi ko ki zama abun koyi fi dini an yakuna sahibu ma'suma ya zama katangagge a'a mutum zai iya sabawa kullum na adama kafa alaysa min shartil uswatil hasana al kamalu ba sai mutum ya zama kammalalle ba al kamalu lillah shi ma bahaushe a abun nan ɗinsa na Allah musulunci ne ainihin wani abu ne na musulunci suka narkar da shi mutum tara yake bai kai goma ba cikakke ne ba dole zai na kafa wani wurin ɗin zai sani shaddal usul al-kamal laqad yusahu lil abdi babu mutum za ka ga wani mutum Allah ya ba shi baiwa ta wajen hani ya zama abun koyi a amana duna babin ban da wani bangaren a wani bangaren sai kafa ne shi da kafar shi mutum kan kasance mai amana amma wurin bautan Allah sai ka san da shi mana yana da yana da rauni a bautan Allah ya ka da mutum mai bautan Allah amma a amana Allah ya sauƙaƙe ko kada tara akar qudwa fil islah wa da'awa akwai da'awa akwai kiran jama'a akwai shirya bayani amma malam bai antarwa barwa ne. na shi ya tattara ya tattara ila baitihi amma na mutane ku bayar kuna da kaza ku bayar in yi shiryo magana ya shiryo magana sai ga amma shi kuma bai banta ruwa amma dole yana da na kafa nan bangaren irin wannan za ka same shi da sauran duka sauran su kofi wa'inda suke kun wanda ake koyi da su yan kaɗan ne walau amala halar sahaba ko da sahaban manzon Allah ka kalle su daban-daban suke bangarorin su da shi annabi yana ba da labarin ina bayar da labarin sabarin ce wanda ifi tausayi a cikin sahabbai na in ji annabi abubakar wanda ifi karfin riƙon addini abu umar wanda ifi kowa kunya usmanu wanda ifi kowa ainihin sanin gado zaidu wanda ifi kowa alqur'ani shila alƙur'ani ubayyu wanda ifi kowa sanin halal haram a ainihin mu'azin jabal yace kowace al'umma tana da amana amma amini amma aminin al'ummansa abu ubaida Amin bin jarra bai nuna ba su da sauran ba amma dai wa'annan sun yi zara a wa'annan bangarori don haka al'umman mu a yau ko kullu mustama'in ma bi haja ila alqudwati muna bukatan wa'anda za su wuce gaba su buga mana risalai iyaye kalubalen malaman addini kalubalen ku ba a fi lalace ba sai saboda lalacewa ku don masu tasowa sun rasa abin koyi ne kam na hannu bi haja bukatan mu da dama ila dalikal muwazziki zuwa mu samu ma'aikaci mai amana yadda ka ba shi zai tashi maka in an ce ma'aikaci ba sai na gwamnati kaɗai ba wannan ajo na mu za ka ɗauko mutum a rumfarka za ka ɗauki mutum a masallaci za ka ɗauki mutum a makaranta za ka same shi a kaza ana son a ga duk inda za a kalle shi wannan wurin da aka ba shi yana cika mana zai zo maka akan lokaci zai shiga maka aji zai tashi zai kula da duk wani hakkin makaranta. da karatun mu muna barin sa kafa kafa. wanda suke da babban wuri kuma ku buɗe shi sami wurin ko zai yi muku daidai kaga zai misali a makaranta za ku samu abun shimfiɗa ba za ku kula da sallah za ku kawo butoci za ku kawo ainihin da yake da suna eh, bokitoci gaban dobobin ɗiban ruwa kuna da kaza za a zo a haka muku rijiya kila a yi muku har bohol waɗannan kayan in ba a kula da su watsa wasu bohol ɗin nan yanzu nan zai lalace kowa ya buɗa shi yadda ke so ko a buɗa shi a tafi a bashi ruwa ya kwarara ya kwarara ya kwarara ya kwarara ya jikwata a ga dole injin har ya gaji lalace haka za a tafi makarantar ba a ma san ina kunne ko bai kunne balle yayin ɗauke wutar nan in ka zo ka da ruwa ya yi cikin ya malala ya cika makarantar ka da butoci a watsi ka da robobi daban-daban sai karshen ka kana iya kaje makarantar ka tadda zuwa bubbuɗe in ba get ake da shi ba wanda ake kulle ya gaba daya ko get ake da shi mugayen suka tsalla ko suka gaba ko asna ya shiga su dinga abin da suke sa cikin makarantar da sau da haka nan shirin waɗannan malamai ba fa koyar da karatun ne kaɗai ake nema ba kai ma'aikaci ba fa a ganka a wurin aiki ba kaɗai akwai kula da kayan aikin amana ne in kuka ce wannan amana za fa ka waye gari a rayuwarka haram kake ci domin albashin da kake karɓa ba kai da aka tsora maka ba akwai abubuwa wasu za a ce a rubuta maka ga adadin iya abin da za kula da shi wanda sai manyan ayyuka su kansu manyan ayyuka da za duba za ka kula da kaza za ga akwai 'ya'ya karkashi barkatai za ka kula da kaza za ga 'ya'ya da jikoki a cikin wani abin da aka faɗi za a ce ka kula za ga abu ne mai yawa to in kai babba ne shine za a ce kawai kai ne ballakin kaza amana kaza amana kaza amana kaza dukkana allafi na hannunka to kuma an kace wannan amana ka tabbatar da haushe ma ne ishe duk wani mutumin da yake amana har da rantsuwa su haɗawa sai amana ta ce shi kuma gaskiya ne ko haka na wajen mu'amaloli wa husni ta'amulihi da mu'amala da jama'a yanzu kana iya kana da makaranta shi da bari mu koma bangaren yan kasuwa ka ɗauko wani mutum ka ajiye a shagon ka eh, yi fasa kakkan ka wani na zuwa sayin kaya koyin magana ɗaya annabi da zage shi wanda da kai ne ba haka ba kai masa mu'amala ba Allah zai barka da ruwa wanda zai kunne adara bi hadal mawqifi a tare shi da menene a tare shi da da kan zai ce a ina ma'aikacin nan aka kuma gan shi wace a ai bai da lafiya kama wani haka zai maka fata-fata da kwasawobi ka ɗauki mutum a makaranta zai zama makaranta ya yi mata watsa-watsa ya yi mata kasa-kasa ka tattaki ƴaƴan ya tattaki iyayen ƴaƴan ya da kaza ya fasa kaza in ka kalle shi da ke daga ce um ustazu akwai manufa <laughs> ustazu akwai manufa akwai manufan ka da makarantar saboda za ka da asara ko ta yi kyau ko ta yi kyau an kyauta ba kawai shi da duk abin da za a yi dole a duba abin da zai rike abin da wa hudurihi halansansa wan sirafihi wa nazahatihi da ainihin wa hibzihi ala muqaddaratil ainihin asasi ko adawati kenan za mu ce masa maimakon mu ce ainihin na biladu masu biladu su dauki nasu wanda su fi shugabanni ne ce kayan aiki na kasa kayan mene ce mu kayan ayyukan wani irin ɗan buga buganmu mu dole a kula mana da kayayyaki. tushen dai wannan koyi duka wanda ake magana ya za a yi muna bukatar abu hiya ta azimullah girmama Allah sannan kiya sannan yi abu don Allah tun da mai yin abu don Allah don ka je ka tara kwanuka ka tara butoci ka je ka rufe wando a'a ta koma gefe kai kai kai kowa ta fara ku bi ta kafa ku bi ta kafa daga cikin aji lafiya lafiya ba ba ka da bukatan ka kullum ni nake wahala kullum ni nake wahala nawa ake biya ma a wuda magana ne don a biya ka mun wani ka kana yi ne saboda Allah ana baka dubu biyar amma ka ka'ida ya kai dubu hamsin da saboda haka na a dubu biyar za mu baka wancan dubu arba'in da biyar za ka neme su hannun Allah ka yi sadaka da su da kanka to ashe dole ka yi mana aikin mai yin aikin dubu hamsin da mu namu dubu biyar ne amma na Allah dubu arba'in da biyar to dole muna son mu gan su a haka mu ne shaida a gaban Allah in ka yi yadda za a biya kana me ne na gaba sai nawa ke biya na ina yi ne saboda Allah ka rusa aikinka ba ka da baka da wurin Allah domin ka yi gori ka yi tamanni kuma sai mu ka bai maimakon ka zo ka goranta wa 'ya'yanmu nawa kuke biyan ta a a wallahi kuna biya ku bayan Allah ne so samu ne mai muku karatun nan kyauta ku je kuma ku koyar kyauta ba yadda za mu yi ne shi isa muka samu ku dubu biyu wannan yan kudin su za mu haɗa nan gaba da su zamu mu ƙara muku aji nan gaba za mu yi muku kaza kafin ku girma ku zama ko rike a wurin da ku zo ku yi abin nan kuma an kun je can garin ku koyi haka amma wani mutum ba zai zo ishi mutuncin yaya ba ce nawa kake kuke ake biya saboda me za ka da makaranta kake kana da me shi makarantar ne da shi kake magana nawa yake biyan ka ai sai ka bari Allah zai kawo mana masu ikhlasi ba irin wannan ne ba ba irin wannan inda muka taso ba irin wannan ne ba ka gane ku akwai irin waɗannan amma ba mai so daban abin da yake cewa mutum zai hukunta ɗalibi sai ya nemo baban shi ya zo ya cewa malamin musulunci kusan ba irin wannan ne ba yanzu shi malamin muke so to kana yanzu in ka lura ai ba ɗalibai muke magana ba ku ne muke magana gabanni kuma ba da iyaye ko da iyaye kila nan zai shigo ya sabi iyayen can iyayen ne ta shafa wannan mahaifi ne mara mutunci amma wannan ɗalibi ba da ke ake magana ba tukuna ɗalibi mahaukaci a lokaci kana zuwa kawai za ka biya kira ka da wani suna Ya hakura ka ajiye salai fasin ka babu ina da sabuwar da zai yanka za ka sa takalmi ke bari yau sawo ba wayan kamun wannan takalmi kakin ka je da ya ce wani yanka wani dam ne za ka yanka shi a ga wanda ka wani zata sai ka haukace irin wannan da suka baka irin wannan ka ce ta ya da za su gwada mawa, kashi ce haka kuka yi sai sai bari sai ta dariya sai bari sai bari kana nan domin a lokacin in ka hukunta su ka hukunta su a kan kane ba saboda Allah ka hukunta su ba na farko ba kin karatu su ba sun ma ta adi sun fice ka amma a irin wannan in baka kai zuciyarka nesa ba sai ka je in kai masa hukunci kai masa hukunci da bai dace ba sai ka gane su da ta yi na kuka yanka yi nan kun yi sa da daɗi yankawa ga ba ka iya an kuma za ka yi na buka manta da su ba kama gani ba akwai usulubi da dama wanda za ka yi ba kama gani yanka ba kai shi ba su dinga tambayin juna me yayi ya yi fushi ya yi menene oho ba a ji ba baka ka canza muhalli ba ka shiga su. ka yi musu duk abin da suke musu kai shi ruwa bunka daga nan a na da gaskiya wannan baka shota ba da kayan ka takalmi da ni sai na gaya malam sannan ko ya zo gaya ma ai ɗauka wani mai ka rubuta shi kai ba shi kawai Allah shi ne kafin fi fara. ko haka ba ni labari wanda kake kudi da shi ni kun fanka labarin ka rabbun nasi rafiwan mutane da fiyayyen abin koyi annabi kenan da sahabbansa ainihin karabbau alaihi wannan alama ne na samun abun koyi kudwatul hasana mutum da ya zama wa abun koyi mai kyau kusu na jahiha shine tushen nasara Allah yunaqiza qawluka fi'laka kada magananka ta saba da aikinka kada aikinka ya saba da magananka da zama duk maganar da kai da daɗi ba daɗi sai ka aikata ta abun da ainihin kakai da isa ba ya talibal qudwa ya kai ne son aikoyi koyi da kai ka sani anna wara'aka a ayyuna ana fa kallon ka kallon ka suke cikin gida da wajen gida da hulɗa da jama'a da kake yi ya kun misali ainihin in kana misalin nan makarantar mu kana koyarwa a nan suna kallon ka an ta dangano nan in ka je wajen masu shaye suna kallon ka mai kake faɗi in ka je wajen masu tsere suna kallon ka mai kake faɗi in ka bar nan ka tafi dandali suna kallon ka mai kake faɗi in ka tsallaka don wadatan suna kallon ka mai kake suna da labarin ka in kana son a koyi da kai ka gyara kanka cikin makaranta da wajen makaranta sama da yadda yanan ke gyara kansu aslihi ma bainaka ainihin wa lahi ka gyara tsakaninka da Allah malam Allah zai gyara ma halayenka kuma Allah zai rubuta maka karbuwa wala tansal ittihala manta roƙon Allah gaba da roƙon Allah bayin Allah ainihin kullun roƙon Allah suke suna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ido daya mutum daya mai tarbiyya zai jagoranci mutum fa kono tilkal ko zama wannan mutum guda daya wanda mutum dubu za su koyi da shi da ainihin dumawatan halaka wa kam nahanu bi hada muna da tsananin bukata ila alqudwati fi kulli mawqi'in fa islamuna yad'u musulunci mu kira yake ila takawin lil mujtama'i al-fadil samar da al'umma masu tarbiyya masu tsa'a masu amana masu kunya wa hadhihi al-mas'uliyya wannan wanda za a yi koyi da shi nan tukridu alaihi Allah ya kusa da illa bi ahlil khairi mutum fa ba zai koyi da kowa ba sai mutumin ciki sai mai tarbiyya sai wanda yake ainihin ke kyautata ce wa fil isharati sharifa wa fil amali salihi wajen ayyuka nagari da wajen rayuwa da ainihin mutum kullum ya zama wasu ne bai warwarewa ila tilkum wa'annan wa fi malbatihi ainihin kaya ma ana koyi da mutum wurin kayan shi da tafiyar shi da mu'amalolinsa da ainihin ya ci nasara ko an ci nasara a kan shi dukka dai zai duba ainihin zai zama abin koyi a ciki a gurguje wa bidalika tujadu tashabukun da wannan ne ake samun alaka tsakanin ɗa da uba tsakanin malami da ɗalibinsa a ainihin kullu wahidin kowanne ta akudu min gairiha shi ɗa kuma ɗalibi yana koya daga malaminsa malamin ma yana fa'idanta daga ɗaliban nan nasa ba tuti gairaha kowa in ya zama abin koyi kai ka koya daga gare su su su koya daga gare ka yan uwa musulmai a gurguje inna tabi'atal insani halayyar dan adam an yi kalli da gairahu fi hayatihi wa tasarrufatihi wa an yi kalli da hoye koyi da shi ainihin lidhalika falyattaqillaha kullum minna kowanne daga cikin mu ji tsoron Allah fi man haulahu game da waɗanda suke karkashin sa wa man yu'ayishunahu da wanda suke rayuwa da shi wa yukhalitunahu da wanda suke shakuduwa da shi wal yakun khayra qudwa mutum ya zama siyayyen wanda ake koyi da shi wal yadhkur qawla rasulillahi man da'a ila khairin wanda ya kira zuwa ga shari'a ainihin kana kama kama ko ya kasance ina da ladan wanda duk iko yi da shi an wa a gurguje na hannun yauma fi ashaddil haja muna da tsananin bukatuwa ila an nunammiya dawa alkhairi mu haɓaka ayyukan alkhairi fi abna'ina wa najrisu fi na karimal akhlaqi wa hadha a al-bina'i lil umami wannan shine tushen ginin al'umma وقائدتها العظيمة لكل أمل ألم قديم Allah ta'ala ka taimake mu mu zama abun koyi ga 'ya'yanmu abun koyi ga ɗalibanmu abun koyi ga abun nan mu samu ladan hakan ɗin الحمد لله رب العالمين أمرنا بالاقتداء بأهل الخير والرشاد ونهانا عن الاقتداء بأهل الشر والفساد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم المعاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من سرائر العباد من سائر العباد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فاتقوا الله عباد الله اعلموا أن العلماء العاملين والدعاة العاملين بالمعروف والناهين عن المنكر هم في طليعة من يقتل به فإن كانوا صالحين مستقيمين فهم قدوة صالحة وهم من أعظم الناس أجراً قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وإن كانوا غير مستقيمين وغير عاملين بعلمهم وما يدعونه وما يدعون الناس إليه فهم قدوة سيئة وهم من أشد الناس عذابا قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنصرون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون حبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فاقتدوا رحمكم الله بالعلماء العاملين والدعاة المخلصين واختاروا لأبكم المعلمين الصالحين وهذروا من علماء الضلال ودعاة الفساد والانهلال والمعلمين المنحرفين في عقائدهم وأخلاقهم فإن هؤلاء أكثر على الأمة من الأسلحة الكساسة والأمراض الوبائية ومن أشد ما يتأثر به الأطفال والنساء وضعاف الإيمان ما يشاهدونه من الأفلام الخليئة والمسلسلات الإجرامية التي تعرض الفهشة في الأعراب وتدرس طرق السرقة واللصوصية وتجري باستماع المعازف والأغاني الماجنة فابعدوا عن أولادكم ونسائكم هذه الوسائل الخبيثة لتسلم لهم فطرتهم وتستطيعوا تربيتهم عباد الله ومن أهم أنواع القدوة الجلساء والقرناء والأصحاب فإن كان هؤلاء طيبين في عقيدتهم وأخلاقهم صاروا قدوة صالحة لمن جالسهم وصاحبهم وأثروا فيه صلاحا واستقامة وإن كانوا فاسدين في أخلاقهم ومنحرفين في عقيدتهم صاروا قدوة سيئة لمن جالسهم وصاحبهم قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك وناسك الخير فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة منافق الكير إما أن يهرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة فرواه البخاري وبخاري وغيره اتقوا الله وانظروا من تجالسون وتصاحبون ومن يجالس ويصاحب أولادكم فإن المرأة على دين خليله وفيندم من صاحب الفجار والأشرار وترك مصاحبة الأخيار أتكيت لي bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da yin yabo bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ayoyi da hadisai sun gabata abun da ake nema guda ɗaya ne fasadu rahimakumullah bil ulama al adabi Allah ta'ala ya ji kanmu gaba ɗaya mu yi koyi da malamai masu aiki da karatun su ba wa'anda za su fadi ba ta cikawa ba wanda zai zauna ya yi bambami ya yi ƙaƙato ya yi ƙaƙato in ya tashi sai ka ga abin ba haka bane ba waddu'atul mukhlisin da masu da'awa tsakanin da Allah wasaru li kuma kuma mu'allimi zaba wa ƴaƴayen da malamai bai kamata ba a bar kowanne gajajaje ya koyar da ɗalibai a ɗauko shi makarantun mata ya koyar wa hazaru min ulama'id dalali ku kiyaye malaman ɓasa? wa du'atil fasadi wal inhilal sai kun ga sakamakon watsar da yara aka waye gare shi a ta kwace mafi yawan matasa rashin kula ne inda misalin a ranka ina zuwa makaranta an ce ana zuwa makaranta ya kamata kai man ka je ka ji alheri ake ko sharri da zarar ka gane ke ta wannan kaza ne duk mai karantar da 'ya'yanka duk mai karantar da matanka to ya kamata ka ji karatun su sai isa da nauyi a ɗauko wani mutum nesa har mamaki mutane su dinga magana a ɗauko mutum na nesa da baku san sarbiyansa ba karatu ya yi digiri yake da shi ko masa digiri ko doctorate digiri a ala ya fa zai yi mugu ne suna da manufan shi wal mu'allimin al munharifin da kafitattun malamai shi fi qaidihim aqidarsu da tarbiyansu fa inna ha'ula'i aktsaru ala al umma wa'annan sun fi hadari a al'umma sama da makamai tunda makami mutum ɗaya yake kashewa ko biyu a wannan ko ziki sai ya kashe mutum dubu ko sama da dubu dubun nan da ya koyar su ma za su so watsa da kansu haɗarinsa ya fi haɗarin makamai a ومن أشد ما يتأثر به da ما mafi daga cikin mafi tsananin abun da matafa ce illantuwa da shi mata da masu raunin imani abubuwan da suke gani a fina-finai na batsa kuma fina-finan na jin sun wuce da gidajen kallo yanzu haka akwai satoci iri-iri ita sun kamata da jan iko ai ma ka haɓa kawai ba ta da jam'i ba ta fi shuka to na ce a haƙura in wani haƙura yanzu akwai nau'in cata kala-kala wanda yake wajen kallon nan wajen menene ɗin sakamakon haka al'umma tsofaffi na kallo ba a buɗe abu a anguwa yana zuwa aka cinye shi dama ba abin da zai ɗauko sai addasa a tare kan titi kawan su ɗinka ka ƙi lafama mace ta kawo a ya san akwai hansa kawan su ɗinki in ya samu gongoni gongoni ya ɗauka ina neman kuɗin da zai je ya zube dole a samu ƙurayi ba iyaka to can ma in an duba dajin za a ga irin abubuwan da suka haifar wannan fina-finai malam ba su haifar da alheri su sharri bal musassalatul ijramiyya da wa'annan na abu da ke bin juna na laifuka na ake koyon fasa, nan suke samun iya kisan kai babu babu tausayi ba imani da sace-sace ne ga yadda ake fasa tsaki, ga yadda ake shiga kaza ga yadda ake gungu a kewaye mutum yi magana kwakwaɗe shi kawo kaza ga ma yadda ake a ɗauke mutum kuje ka ku shi nan da nan ku dinga cewa muna ta kasar zambara ko daga nan ku kawo kuɗi amma kai sauri kaza ƙarshen da mutum na kuna tare da shi nan kusa ku to a fina fina suke ganin irin waɗannan abubuwa da mun san haka aka ce kowa san ɓarawa kuka yi za a hana ku kai barawo kai kai ne barawo ni ni ne mai kuɗi ni ne wane ne kaza shi ke nan zai ɗauki abu kuɗi shi barawo barawo za ka biya sun wani babba ya tafi ta kai wannan ba wasa ne ba wannan hauka ne sai wani rashin shi fa amma yanzu barawo shi ke maka shi ne barawo kawo kaza shi ne barawo kai kaza kaza an buga ma kofa in kai magana ma kana waye danna ma tsayi wanda da in ka motsa kafin ka ga motsin ka in yi ya mutu ba wannan masifa ba ta yi yayin da muka sha kuɗi da wasu waɗanda suke ba ainihin abin na ɗinmu ba wata guri bistima'il ma'aziki tana zuga mutane wurin sauraron kaɗe-kaɗe idu an ku wani sa'akanku ne satar da matan ku da ku daga ire-iren waɗannan danne-danne saƙonnin nan ainihin alkhabisa litaslima lahum fitratuhum yau za ka iska ya yi ɗan mata jiya muke magana ainihin kiyamun laili magana mata masu tsada waɗanda suke magabata malamai masu kaza yanzu ɗan mata ba abun suka sani har tsofaffin in danna danne dannen waya ba abu da suka yi ba karatu wata safi'u sahun ko hana musu kallon wannan ko kwa samu daman ba su tarbiyya bayin Allah wa min ahammi anwa'il qudwa jula sa'u wal qabukan abu kazama dole a raba yara da laiburori don menene sun riga sun lalace yaran na suna shiga cikin su kafin ajima su ne mashaya kafin ajima su ne yan su ɗauki kafin ajima su ne kaza fa in kana haula'i qayyidina in abokan zama na gari ne fi aqidatihim wa akhlaqin saru qudwatan salihah liman jalasahu da suke zama da su ya kamata tun daga makaranta da masallaci mutum zai san yaran su da ike abotaka makaranta sai da ka je ka ganta masallacin ku za ka ga yaran ka dawa ike shigowa dawa ike shiga in abun bai baka ce to ina ganin ka dawa ne ban bukata ka dinga ka dawa ne in kuma ka sake za ka rana inda za ka tsinto ɗanka zai tsulluma wani wurin kana kallon shi ka ɗauko shi daga cikin gagara wasu mutum gani wa in kano fasidi na illa latattu ne abokan nan sai a kalaƙihim mun harfe na fi ake faru kuduwa a Harfe su zama abun koyi mai muni ga waɗannan yara manzon Allah na cewa a tsankacin abokin zama na gari kamar mai sai da turare ne duk inda ka zauna da mai turare ba ka asara ko dai ka saya ko kuma ibaka sai kakka saya ka ibaka inda zai sayarwa da wani shan zai fita kai albanu da shi mugun mutum kuwa ko ainihin mungun uh, mutum a anguwa to malam zama da shi a cikin anguwa kaman mai ne, an zama mai walda sana'a ce domin ko dai ka shiga ciki ko yi ɓannan tare ko ƴaƴanka su koya ko ganin abun ma ya zama jiki a gare ka tun kana kyama abun yanzu ka daina kyaman shi daga ko an samu cutuwa bayan yalla gaba ɗaya mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu san da wa za mu dinga abotaka ƴaƴanmu da suwa suke abotaka wa man a wa yusahabu ku suwa ne ne ƴaƴan kuke hulɗa da su a makarantun sai ita ai har makaranta kafin ka fara ka kamata ka je makarantun, ka ga ba Allah ba ka ga hulɗan ɗaliban daga nan in yayi ma daga ce eh da Allah malam ina son sa ɗana a nan ya ake sau da na ya ba da shigan malaman ku ko da ke kakka gaya musu wannan kai ga abin da ka gani yanzu menene wannan za ku kulla sai dai kaga irin shigar da suke kaga yadda suke hulɗa da ɗaliban babu abotaka tsakanin yan mata da malaman ba abotaka ba wani nuna alaƙa da shi ba kawai karatu ta yi karatu za ka koya masa an gama karatu ita daga cikin makaranta sai gobe lokaci kaza karfe kaza ina mu'amalan su sannan su kuma waɗanda suke cikin ɗaliban su ma ya kamata kaɗan duba duk ƙarshen ta nan za su samu abokai suna ɗan kamantawa daidai gwargwado to dan ne za ka ce to za a iya haƙuri ne ma in sa ido zan iya sa ɗana dai ko ƴata ko matata a irin wannan makaranta yadda zai suke tafiya sauran kuma Allah ka taya ne tsaro اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم جعلنا هداة مهتدين اللهم جعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا أئمة يهدون بأمرك ووهشم صفوفنا وجعلنا من الراشدين اللهم جعلنا من العاملين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله